يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake ƙaddara mu a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar lahadi wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da wanda ya daidai da uku ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine zamanmu na biyu kamar yadda muka fara tafsiri a jiya a wannan masallaci mai albarka na jibwe na nan garin damcoba jiya mun karanta aya ɗaya da aya na biyu a farkon suratu yunus yau za mu tashi farkon aya ta uku amma akwai tambayoyi da za mu fara da su sha Allah mace da suke da juna kama laulayi na zamanta idan ta ajiye azumi za ta ciyar ne koya za ta yi a wannan matsala dangane da mace mai juna biyu wanda laruran juna biyun ya sa ta ajiye azumi malamai sun yi maganganu mabambanta har guda biyar wato an samu saɓani tsakanin malamai dangane da hukuncin azumin wannan mata suna haɗa mas'alarta ita mai juna biyu da kuma mai shayarwa matsalar ɗaya ne abin da ya kawo tattaunawa kuma a kai shi ne wani hadisi da al'imamu ahmad ya fitar da isnadi hassan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi rangwame ga matafiyi salloli masu raka'a hudu ya riƙa yin rabi wato madadin raka'a hudu ya riƙa yin biyu a matsayin ƙasaru sannan ya ce haka Allah ya sake yin rangwame ga mace mai ciki da mai shayarwa da kuma matafiyi su ajiye azumi to wannan hadisi sai sa aka samu fahimta mabambanta dangane da hadisin kan mazabin al'imamu ahmad da mazabin imamu malik da mazhabin imamu shafi'i sai suka ce to za ta ajiye azumin amma kuma za ta zo ta rama azumin sannan kuma ta hada da ciyarwa abu biyu za ta yi ta ajiye azumin ne don matsalan juna biyu ko kuma tana shayarwa ne sai zama dirran da ta yi ni da azumi to ruwan nono ba zai zo wanda za a shayar da jaririn ba da haka sai ta ajiye azumi don kar yaron ya rasa abin da zai sha sai suka ce to bayan azumi za ta rama azumin kuma ta ƙara ciyarwa abu biyu kenan suka haɗa mata sai aka samu masu ƙauli na biyu suka ce a'a za ta rama ne amma ba ciyarwa suka yi kiyasi su kuma ai yanzu an ce an mata sassauci da ita da matafiyi su ajiye azumi to kai matafi da aka ce ka ajiye azumi dama ya za a yi ka zo ka kammala wannan azumi shine ba ramadan ai sai ka rama suka ce to tunda an hana hada su a wuri daya to bayan azumin yadda matafiyin nan rama ko zai yi ita ma mai juna biyu da mai sharwa rama za ta yi sai aka samu masu kauli na uku suka ce a'a ciyarwa za ta yi shi kadai babu wani batun rama azumi suka ce dan na farko wannan hadisin sannan na biyu ayan da Allah ke cewa da Allah ke magana dangane da farlancin azumi Allah ke cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda watan azumi ya kama yana da isasshen lafiya yana da ƙudura wato iko kuma yana zaune a gari to lalle ya ɗauki azumi abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan umar su biyun sai zan suna ba da fatawa dangane da cewa mai juna biyu da mai shayarwa idan suka ajiye azumi ciyarwa za su zo su yi amma babu maganar ramako suka ce wannan aya da Allah maganan faman shahida minkum shara falyasumhu suka ce da ayan yana magana ne akan mutumin da ya manyanta tsoho ne sannan banda wannan aya akwai wani aya wa alal ladina yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin suka ce ayan tana magana ne da duk mutumin da ya furfura ya manyanta ko zai iya azumi yana da zabi in ya ga dama ya ɗauka in ya ga dama ya ajiye bayan azumi kawai sai ya ciyar kenan yana da zaɓi don tsofaffin iri biyu ne akwai wanda ba zai iya azumin ba don tsofa akwai wanda kuma ya girmi wancan tsohon amma yana da ƙarfin da zai iya azumi suka ce to a farkon musulunci ko zai iya ko ba zai iya ba yana da zaɓi ko ya yi azumin ko ya sha azumin amma zai zo ya rama daga baya suka ce to an zo an shafe ayin suka ce amma ba an shafe ne gaba ɗaya ba an shafe ne akan wasu kenan ayan ya da yana aiki duk mutumin da ya manyanta amma kuma yana da ƙarfin da zai iya azumi to anan ba shi da zaɓi dole ne ya ɗauki azumi sannan bayan shi mace mai juna biyu da mai shayarwa su ma za su ajiye azumi yadda wancan tsoho ya ajiye azumi zai biya da ciyarwa to mai shayarwa da mai juna biyu ita ma ciyarwa za ta yi madadin ta ɗauki wannan azumi to al'imamu abu malik mai littafin sai fiƙi sunna da ya bijiro da maganganun guda biyar sai ce wannan maganan shi ya fi zama daidai shi ne mai za ta ciyar kawai babu maganar rama azumi mai juna biyu wanda laulayin juna biyun ya sa ta ajiye azumi da mai shayarwa ya ce zance mafi inganci a cikin maganganun shine kawai ciyarwa za ta yi babu batun rama azumi abin da ya rinjar kenan a cikin sai fiki sunna sannan shek muhammad Nasiru nasiruddin albani shi ma shine zancen da ya rinjayar sannan ga littafin sifatu somin nabi na shek ali hassan da kuma shek salimul hilali su biyu suka rubuta littafin su ma abinda suka rinjayar ke da babban da suka sake la'akari da shi shine abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan umar kowa ya san matsayinsu cikin sahabban annabi manya ne kuma manyan malamai ne har suka gama rayuwansu wannan shine fatawansu mai juna biyu da mai shayarwa in ta aje azumi ciyarwa kaɗai za ta yi sannan sai ya zama a cikin sahabban annabi gaba ɗaya ba a samu wanda ya ce fatawan abdullahi ɗan umar da abdullahi ɗan abbas fatawansu kuskure ba ne ba a samu wanda ya saba musu ba cikin sahabbai kenan mai ya nuna ra'ayin sahabbai duk ɗaya ne da an samu sahabi guda ɗaya ya zo ce ba ciyarwa ba ne azumi za su rama sai a ce a sahabbai akwai saɓani amma tun da suka yi ta yin wannan fatawa ba a samu wani sahabi ya saɓa ba to wasu malamai suka ce wannan fatawa nasu ba za su kawo shi a kan kansu ba lallai yana zama cewa wannan fatawa yana da asali daga annabi ne da haka ake cewa wannan fatawa fatawa ce marfu'iya ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga matsayinsu na sahabbai wani bai saba ba to wannan fatawa har wurin manzon Allah abin da ya tabbata kenan don haka zance mafi inganci ciyarwa ne za a fitar madadin wannan azumi ba azumin ne za a rama ba wallahu a'lam wannan tana cewa bata da lafiya ba ta samun ta azumi bayan an gama ramadan za ta ciyar mai koya za na'am shi dangane da matsalar rashin lafiya ga mai azumi Allah madaukakin sarki dama ya faɗa faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra kaga da mara lafiya ma aka fara wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya aje azumi na zuwa wasu lokutan da ya samu lafiya ya da daga tafiya sai ya rama kaga dama kenan mara lafiya zai aje azumi ne ran da ya samu lafiya sai ya rama sai dai rashin lafiya iri-iri ne akwai rashin lafiyan da ba zai hana ka ɗaukan azumi ba yanzu kamar wani mura wanda bai takara ya karya ba sai mutum ya ajiye azumi kaga wannan za ce ba daidai yayi ba wani lokaci azumin yayi azumi ga rana sai ka ji kanka yana ciwo sai ka ce banda lafiya barin karya azumi a yunwa ne ya bugo ka dan ko ba a ramadana ba to da yawa wani lokacin yunwa in yayi yunwa sai ka ji ciwon kai in ka je ka samu girki ka da girki sai ka ka zube ka yi bacci sai ka ka tashi ka fi kowa lafiya da ka sai ka dan ji wannan ciwon kai sai ka ce ai an ce wa man kana minkum maridan a wannan ina ba za ta karbu ba anan amma rashin lafiya da ake maganan za a je azumi akwai rashin lafiya iri-iri akwai rashin lafiyan da in ka ɗauki azumi azumin ba zai ƙarawa rashin lafiyan ƙamari ba to anan dan ka ɗau azumi ba ka yi laifi ba akwai rashin lafiyan da kuma ɗaukan azumi yana ƙara jikkata mai yinsa a muhabara da muka yi kafin azumi akan matsalan azumi mun yi bayanin wannan muka yi misali da mai diabetes yanzu mai diabetes likitoci a bayanin da suka yi ba a so ma ya zauna baya na wani lokaci ba tare da yana shan ruwa ba ba a so ya zauna baya cin abinci yana ƙarawa cutan illa kamar da Usaimin ya kawo a cikin fiqhul ibadat dan haka mai irin wannan cuta ta diabetes da wasu cututtuka makamanta haka wanda yin azumi zai ƙara cutan ƙamari ne to mai wannan cuta zai ajiye azumi amma yaya za a iya zo ya rama to shi wannan ana dubawa idan cuta ne wanda galibi ana yinsa kuma ana sa ran samun sauki to zai bari ne ran da ya samu sauki sai ya rama amma idan cuta ne wanda in ya kawo mutum to samun sauƙinsa da wuya to wannan sai a ce ya ciyar yanzu misali cutan olsa iri-iri ne akwai wanda ƙwalsansa zai iya barinsa shekara biyu bai taba shi ba kuma zai azumi lafiya ƙwalsan bai taba shi ba akwai wanda kuma yana da ƙwalsa yana kiyaye dokokin kar ya tiyaji ba zai ci ba kar ya zauna ba yunwa ba zai zauna ba zai iya shekara biyar ƙwalsan bai tashi amma daga ran da ya ɗauki azumi ƙwaya ɗaya to azumi wannan ƙwalsan zai zubar da shi Ka ga ya fara amai wani ma har aman jini da sauransu to kaga yanzu shi rana ɗaya in ya ɗau azumi abin zai addabe shi to kaga cutan ulsa cuta ne wani lokacin muzmina zai iya warkewa kusa zai iya riƙe wani da gwargwadon yanda mutane suke to sai a duba mutumin daga irin cutansa amma fashi duk lokacin da ya ɗauki azumi na kwana ɗaya ko biyu to cutar zai dawo gadan-gadan zai addabe shi kuma yana ta ƙoƙarin neman magani sai dai kuma yiwuwan samun sauƙinsa ba a tsammaninsa a kusa <coughs> to kaga wannan a ce ta ajiye azumi ba ciyarwa ba to ba a san ranar samun lafiya ba to irin wannan zai rika ciyarwa ne madadin azumin to daga ran da ya zo ya samu lafiya zai iya azumi to dama na baya ga rama da ciyarwa na gaba kuma sai zai fara daukan azumi amma cutan da in mutum yayi sati ɗaya kwana uku kwana biyu wani irin zazzabi malaria typhoid in mutum ya ɗan ji magani kwana ɗaya biyu zai warke to irin wannan da mutum zai aje azumin ne lokacin da ya warke zai rama ne da azumi ba ciyarwa ba wallahu a'lam na'am sune tambayoyin a karkashin bayani da muka yi jiya na abin da ya shafi tallafawa asusun marayu har yanzu muna sake kira zuwa ga al'umma lalle a yi ƙoƙari a taimaka ma wannan asusu mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa muka ce ga waɗanda suke nesa kuma suke da kishin suma su sanya hannayen jarinsu a cikin wannan aiki mai alkhairi to ga account number da ya zo mana daga shugaba yanzu na access bank ne numban account din shine 14015912445 zan sake maimaitawa 14019 0 01 bari in sake

Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka wato suratu yunus yau za mu tashi kan aya ta uku inda Allah yake cewa inna rabbakumullahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم. ثم استوى ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna rabbakumullahu lallai ubangijinku Allah allazi khalaqa samawati wal arba wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan kuma ya daidaita a bisa al'arshi yudabbirul amra yana jujjuya al'amura ma min shafi'in babu wani wanda zai yi ceto illa min da izinihi sai bayan Allah maɗaukakin sarki ya bada izini zalikumullah wannan shine Allah rabbukum ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa afala tadhakkarun wai ba ku wa'aztuwa ne wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana rububiyansa ne da kuma uluhiyansa da kuma girmansa wato dai wannan aya tana bayyana mana lalle Allah madaukakin sarki shine ar-rabb wato al-murabbi Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu kuma shi yayi renon mu kuma yake kan renon mu wannan Allah maɗaukacin sarki kenan zaka dubi haka ne a cikin al'amura da dama lokacin da kake tun ƙwayan mani yaya Allah maɗaukakin sarki ya tsare ƙwayan mani ya zo ya zama gudan jini ya zo ya zama gudan tsoka aka zo aka busa rai waye ta wannan reno da kula da wannan ƙwayan mani Allah maɗaukakin sarki ne kaga almurabbi kenan sannan lokacin da ka zama mutum a cikin mahaifiya ka a cikin mahaifa ka wata tara ko makamancin haka wayar ka kula da kai ka zo duniya lami lafiya kafin ka zo duniya mahaifiyarka ba ta da nonon da za ta baiwa kowa ya iya sha amma ana haifanka take nonon zai cika da abincin da za a baka ka sha kuma za ka ga jariri ba a so a bashi ruwan sanyi don in ya sha ruwan sanyi zai mishi illa ba a so ya sha tafasasshen ruwa zai mishi illa ka dubi nonon mahaifiya da ake ba jariri ba wannan sanyin ba wannan zafin da za a ce bari a matsa sannan a fifita in ya yi sanyi a bashi ya sha ba a cewa da sanyi sai an ɗaura a kan wuta ya yi ɗimi haka Allah ke kawo kuma ka duba yana sha da zaran yana cire bakin shi baka ganin nonon yana zuba a ƙasa shi kenan an tsayar in ba Allah madaukakin sarki ba wake wannan aiki na reno sai Allah madaukakin sarki sannan ayan yana bayyana mana ilahiyya wato uluhiyya lallai ne mu yadda da cewa Allah madaukakin sarki shine abun bauta shine mafi girman wanda ya dace mu yadda da shi a matsayin Allah wanda zamu bauta masa duk wani wanda ka ɗauka za ka bauta masa in ba Allah maɗaukakin sarki ɗin ba ne to lalle ka kama hanyar kafirci sannan ayan yana bayyana mana girma da matsayi na Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ya ce inna rabbakumullahu lallai ubangijinku Allah wane ne ubangijinmu Allah in baka san Allah ba to ka sani a yau Allah zai khalaqas samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai ai baka isa ka nuna wani a duniya ka ce shi ya sama ya ƙasa ba duk wanda zaka nuna shi ka ce shi Allah ne kai da kanka baka isa ka ce shi ya sama ya ƙasa ba ashe kenan in ka bauta mishi a matsayin shine Allah a wurinka to shi ma ai yana cin albarkan Allah mahaliccinsa ne domin shi ma zaka samu ba shi kanshi ba watan wata rana zai mutu duk wani wanda aka taɓa bauta mishi a duniya ko ake bauta mishi a duniya in ba Allah maɗaukakin sarki ba to za ka samu ko me shi ya mutu ko kuma ka zuba ido in dai yana raye wata ran a waye gari ya mutu ina fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la a allolin ma ni ne babba yau ina fir'auna labarin ma ka cewa ya ce dan ba baka ganshi da rai ba ina namarud wanda ya ce shi ne Allah a bauta mishi har ya ce zai je ya yaƙi Allah yau ina yake labarin shi kare kake ji don haka waɗanda suka yi da'awan allantaka ga sunan da yawa amma yanzu sun zama labari waɗanda suke bautan annabi isa a matsayin Allah su da suka ce shi Allah ne fa in ka tambaye za su ce maka an kashe shi ƙur'ani ne ma rufa musu asiri ya ce oma ƙataluhu ba kashe shi ba walakin shubbi halahum an kamanta musu wani ne aka ce isa amma annabi isa bai mutu ba ya daina wurin allah amma zai dawo amma in ya dawo shi ma dai sai ya mutu da haka duk wanda zai da'awan shi allah ne to ya tsaya kafin ya fara wannan da'awa ya sa wa kanshi shedan alhayiyyu ne rayayye ne shi da mutuwa babu wannan matakin farko na ɗaya kawai ma tukuna ka ce kai baka mutuwa sannan a zauna a ka mutu ɗin ba to sai a yadda kai ɗin kai Allah ne amma duk wanda zai da'awan allantaka to in ba Allah maɗaukakin sarki na gaskiya ba to duk wanda zai da'awan shi Allah ne lalle yana mutuwa lalle yana ci yana sha akwai lokacin da zai ji yunwa akwai lokacin da zai bacci akwai lokacin da kaza to kaga ai wannan in ya zama abin bautan ka ne ran da ya bacci kana cikin matsala ya za a yi ran da aka samu matsala ya kaza zai faru sai ga akwai matsala shi yasa da aka yi ta cutar mutane da yaudarar mutane a kasashe irin namu kurun sai mutum ya zo shi wai shi waliyi ne to tun da shi wali ne ba zai ma tsaya a walitakan kaɗai ba fa to wai bari ya ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah ya ba kan shi shi fa baya ci baya sha hmm. to an duk ta ka annabi ya fika ka annabi yana ci yana sha to sai ce shi baya ci baya sha amma ya zo muku gari to kowa aka sa mishi abinci ya fito wali ya sa albarka loma ɗaya to ko hamsin loma hamsin yanzu wani a loma ashirin ya ƙoshi da ka ya kunjeru ko hamsin ya yi loma arba'in sai ya ƙoshi hmm. sai ya fara karya wali yanzu yana gana da annabi kar kowa shiga wurin wali karya ne koshi ya ne misin gam ya sa a baki in an danno sai kuma a zo daga baya kaga wannan duk yaudara ne dan haka Allah madaukakin sarki allazi khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kasai kai dai baka saka dubi sama da kasa kace ba wanda yayi ba dole akwai wanda yayi to wanda shi shine Allah in baka san Allah ba to ka san Allah Allah shi yayi sannan ka duba fi sittati ayyami a kwana shida aka yi aka gama sama da shidan sama da ƙasa da aka yi a kwana shida ma'a annahu qadirun ala khalqiha fi lahzatin wahida a sakan daya ya ishi Allah kawai yayi sama da ƙasa me zai ta kawai kun kafin ma gama cewa kun kawai sama da ƙasa yayi bai kai sakan ba za iya gamawa amma sai Allah ya tsara a haka me yasa walakin limafi zalika min hikmatil ilahiyya an yi haka ne dan a nuna maka wani irin hikima ne daga Allah madaukakin sarki cewa kai ɗan adam duk abin da zaka yi karkarka gaggawa karkarka ci da zuci duk abin ka tashi ka rika yi bitta'anni ka a hankali a hankali duk abin da ka ce za ka yi da gaggawa to al'amarin zai lalace ba zai yi kyau ba amma ka rika bi a hankali za ka Allah na da ikon atake a yi amma sai tsara a yi a kwanaki shida kwanaki shidan kuma kwanaki ne irin namu karka rudu da maganan 'yan mantsiki da falasifa da suke cewa wai kwanaki shidan fa a irin kwanakin can kowane kwana ɗaya ya kai shekara ɗaya wasu suka ce kowane kwana ɗaya matsayin shekara hamsin wasu suka ce kowane kwana ɗaya wata goma a'a kai kawai an ce maka kwanaki Allah maɗaukakin sarki a tsarin Alƙur'ani, yana magana da mutane ne da irin yadda suke rayuwa ba ya ka musu abin da ba su rayu da irinsa ba tun daga zuwan annabi har zuwa yau ɗin dama yaya ne kwanakin awa ashirin da hudu ne to da Allah ya ce mana ayyam din da su ake nufi dan me hankalin mu shi zai fi dauka ba za ka mana wani abu na nesa ba dan haka Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen yace waɗannan kwanakin su ne dai irin kwanakin mu kawai ka rudu da wani magana da ba wannan ba dan haka Allah madaukakin sarki yayi su a kwanaki shida kwanaki shidan kuma an fara ne daga ranar Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis ranar Juma'a aka gama ranar Lahadi aka fara shimfiɗa ƙasai lahad litinin aka zo aka kafa duwar watsu talata aka sa bishiyoyi laraba aka sa kaza har zuwa ranar juma'a sai zama ga komai ya fita wai a nuna maka Allah zai iya yi a lokaci ɗayan to amma ana nuna maka kai ɗan adam ne shi yanzu Allah da ya a kwanaki shida menene za ka iya cewa nan wurin da an yi kaza babu ka taba ga wani wuri a sama kace kai amma wannan wuri da dai dan kaza aka yi kan ina yanzu kaga wannan masallacin injiniya ne dai ya tsara yanzu da wani injiniya zai zo kai amma injiniyan ne yayi kuskure da can wurin an yi kaza da kaza in aka bi aka rushe wani injiniyan ya zai ce kai wannan din ai ba haka zai da kaza ne aikin dan adam kenan to ka samu wani injiniya yau da aka samu da ya dubi sama yace amma can wurin da an yi kaza ƙasa da an yi kaza babu na Allah maɗaukakin sarki komai daban ne to balle kai aikin ɗan adam duk abin da za ka yi kana buƙatar shawarwari kafin ka yi komai ka je ka nemi shawara bayan shawarwari kar ka tashi yin abu kawai sai ka yi gabagadi haka za ka zo ka ji an ce to ai kai da ba hakan kai ba da tun farko ka nemi shawara da ga yadda za ka yi kai kuma sai ka ce to me yasa ku gaya sai ce to abin ban za ka ba ma gaya mana ba amma da tun farko ka nemi shawara to da abun bai kasance a yadda kai ba da haka magabata suka ce duk mutumin da zai yi wani abu ya nemi shawara duk da cewa neman shawara yana sa sirrin kai zama a buɗe yake amma kuma al'amarinka zai rika yin kyau ba za ka yi da na sani ba kai da ka zama za ka rufe ka rika yi ba shawara asirinka zai zama a rufe amma kullum za ka rika da na san da na yi kaza don tun farko baka nemi shawara ba don haka wali annahu rafi'un fi af'alihi shi Allah in ya tashin abinsa komai a hankali a hankali a hankali yake yi wa min jumlati hikmatihi fiha daga cikin jumillan hikiman Allah a cikinta annahu khalaqaha bil haqqi wa haqqi Allah ya halicci sama da ƙasa da gaskiya kuma dan gaskiya wali ya'rifa bi asma'ihi wa sifatihi wa yufridu bil ibada domin bayi su iya sanin sunayensa da sifofinsa kuma su kadaita shi da bauta kaga sama da ƙasa kadai ya ishe ka lalle ka gane akwai Allah madaukakin sarki da zai sa ka kara imani summa sa'annan bayan Allah ya halicci sammai da kasai din nan istawa alal arshi sai kuma ya daidaita a bisa al'arshi to kar aka baka shubuha to dama kafin ya gina sammai da ƙasan to ina ya daidaita ina ruwanka wani zai kallafa wa kanshi eh to dama kafin a yi ɗin dama yana ina kai ina ruwanka da labarin da aka yi kafin ka zo duniya me ya shafe ka a ciki bai shafe ka ba ciki da duk abin da aka yi baka nan dama ba da kai ake ba mm. to kar ka zo ka kallafa kanka to ai kaza shaiɗan zai iya zuwa maka da tunani to yanzu mun ji Allah halicce saman mai da kasai da kafin a halicci sama da kasai ya ake ne ina ruwanka me zai tsina na maka to shi Allah din shi kuma shi ya aka yi aka samu Allah a aujadahu min al'adam dukka daina sa kanka waɗannan tunanin baka nan a lokacin to shi kenan babu abin da ya dame ka a lokacin yanzu iyayenka da kakanninka zo suna baka labarin yadda aka yi mulki a zamanin da kafin ka zo duniya a ce maka mulkin buhari na farko mulkin shehu shagari a da mulkin wane kaza kai lokacin ba a haife ka ba sai suna ga maka irin wani hali da suka tsinci kansu a ciki mai yiwa mai daɗi ne ko mara daɗi kai kuma sai ka zo kana wai sai ka fara jin takaici to kai me aka yi da me ya same ka a lokacin kan sai dai ka ji labari kawai matsayin history labari kawai ka wuce kawai don haka Allah maɗaukakin sarki bayan ya halicci sammai da ƙasa ya daidaita a bisa al'arshi yaya yake kafin a yi sammai da ƙasa ina ya daidaita ba mu sani ba mu abin da ya sanar da mu shi kawai mu yi imani da shi abin da Allah bai sanar da kai ba ko to dan babu amfanin abun a gare ka to karka matsa wa kanka yanzu anan da yace istawa alal arshi ya daidaita a bisa al'arshi shine me istiwa'un yaliqu bi azamatihi daidaituwa wanda ya daidai da girman sa da matsayinsa shine irin wannan daidaituwan amma wani irin daidaita yayi yaya ya zauna a kujeran a'a kai kawai istawa alal arshi Allah maɗaukakin sarki ya daidaita ne a bisa al'arshi. To, menene al'arshi? Al'arshi duk malaman ahalin suna wal jama'a sun yi imani da cewa ya fi komai a duniya girma, domin al'arshin Allah ya mamaye sammai bakwai gaba ɗaya, kaga ya girmi komai a duniya. Yaya yake ba mu taɓa gani ba, amma annabi dai ba da sifan girman shi. to Allah ya daidaita a bisa al'arshi, to karka ce wani irin daidaita, a kai kuma ba ruwanka. Ya ce mana ya daidaita shi kenan ya ce, wani irin daidaita bai gaya mana irin daidaitan ba. Don haka don kasan irin daidaitan me ya ƙare ka, Allah ga ba ka da amfanin sai kasan irin daidaitan ne, to kaga sai ka yi shuru kan wannan matsalar. ka biye wa ‘yan shubuha daga cikin 'yan bidiyo'i da suke cewa istawa alal arshi wai sai a ce maka istawla alal arshi wai Allah ya mamaye ne wai ai mamaya ake nufi a ba taba samu wannan fassaran ba a duniya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace duk wanda yace istawa alal arshi wai istawla ya mamaye ne yace wanda ya fassara wannan istawa da haka yace in suna da jaki a gidansu jakin gidansu ya fi shi ilimi yace domin istawa yace ko wanda ya fara koyon larabci yau ya san istawa dama daidaituwa ne istawa ma'ana ala fa'a, duk abin da ya dagu yayi sama sai a ce istawa to amma waɗannan 'yan bidiyo'i da za a ce istawa alal arshi wai sai wai istaula alal arshi wai ya mamaye al'arshi me ake so a nuna maka wai ana ce maka wai Allah na ko ina to wai to tunda dai Allah bai faɗi haka ba to bari a zo ayoyin alkur'ani ayi yi su a canza fassara dan a shigar da sun zuciya cikin al'amarin da haka sai a ce maka istaula alal arshi Allah ya mamaye al'arshi dan in ka ce Allah daidaita a bisa al'arshi kaga kenan me ai kana nufin yanzu muna nan Allah yana zaune a nan a'a yana ina ya daidaita bisa al'arshi to kaga ba zai a ce to Allah na ko ina shimfiɗo mana kyalle Allah zai zo wurin to amma an ce istawa ya daidaita da ya ce Allah zan za ce to malam ka fassara mana ina ya daidaita kaga fa buhitan ladhi jahil za a kamo shi to amma sai a ce istawla ai ya mamaye ba larabcin duniya da aka fassara shi da istawla da mamayewa duk wani littafin tafsiri istawa irtafa'a wa'ala wa zahara Allah ya ɗaukaka ya daidaita na'am ba ma musun cewa Allah na ina na'am Allah na ko'ina amma bi ilmihi da iliminsa bi zatihi ba da zati ba in kana nufi da zatin Allah Allah sai ya taso da jikinsa ya so Allah sai ya zo kaza kana nufin wannan girmama Allah kake a wannan kana wulakanta Allah ne yanzu kai a matsayinka na ɗan adam kana nan ƙarya ne yanzu baka gida ba abinda za a yi yanzu a gidanka ka ce me ake baka sani ba sai dai ka je a baka labari wanda baya nan a yanzu sai dai a bashi labarin me ake yi amma ƙarya ke bada da labarin me ake yi yanzu a to sai ka ce wai shi ma ai Allah ba zai yiwu ya san za ka ambaci Allah ba sai ya zo inda za ka ambato landa ka a shimfiɗa ƙyallen sannan ya zo ya gani ka kamai da Allah irinka sai ya zo yadda sai ka zo Allah ma shi ya zo to me ka bambanta kanka da Allah kaga ka nuna ma kenan kafi Allah ta wani wurin to nan ka nuna sai Allah zo can kuma fa can kuma fa tunda sai ya zo wani kuma sai ya ce to Allah ba ɗaya bane allolin da yawa ku allan can ne ya je muku mu namu allan ne ya zo ka ka sake bude kofofin shirka ne ba da haka allah ya daidaita bi ilmihi da ilminsa da ka wani wurin suka ji allah ya ce inna allaha ma'al mu'minina inna allaha ma'al ladina taqaw kaga ma'iyya ilmiya allah yana tare da mu ne amma wani irin tarayya tarayya na sani ya san duk abin da kake ba wai yana zuwa da zatin jikinsa ba zaka ittawa alal arshi Allah ya daidaita ne a bisa al'arshi Shi shine akan wannan yan bid'an zamani ibnu taymiya suka sako shi gaba to mun ji ka ce ya daidaita a bisa al'arshi Ga shi dai ko kuka ruwaito mana hadisi duk sulusin dare sai Allah sai ya zo sama na ɗaya yana cewa ina mai bukata ya roƙe ni ina mai kaza ya faɗa ina mai kaza ina mai kaza to ai daren mu a Najeriya daban da daren Saudiya yanzu nan muna karfe hudu misali ko karfe biyar yan Saudiya karfe bakwai tsakanin mu da America awanni hudu ko shida tsakaninmu da Malaysia awa takwas to a wani daren sannan kuma kaga ya ce ya zo sama na ɗaya ba kun ta daidaita a saman al'arshi saman bakwai ba to da ya zo sama na ɗaya wai akan al'arshin ashe Allah yana tafiya da zati ka ba mu amsa daga ibn taymiya to nan mai sauki ne sai rubuta musu amsa littafi ɗaya sharhu hadithun nuzul sharhin hadithin sauƙan Allah matakin farko Allah ce yana zuwa me gare ka kai kai imani in ya zo din al'arshin ba kwa ba mu ba to a wani dare yake zuwa daren kaza daban daren kaza daban yaya mu kam ba ya ce yana zuwa ba eh to Allahu alazim mu Allah baya ƙarya mu duk gaskiya da muke ganin Allah ce ba haka bane to ba haka bane ko da za mu ga abu fari sallah ta baki ne to ma mun da baki ne shine kawai imanin to batun wai a'a zaka gwada da hankalinka wannan ba shi dan haka al-imamu malik yana masallaci cikin ɗalibai yana karantarwa ɗin sai wani ya shigo ramakalla kun ce inna allaha stawa alal arshi ya ja wannan aya Allah daidaita bisa al'arshi wani irin daidaita kai fastawa wai yaya ya daidaita wani irin zama Allah wai a gwada mishi har zaman sai imam malik ya ce to alistiwa'u ma'alumun ai daidaituwan sanannen abu ne an ce ya daidaita ai dai sanannen abu ne yanzu malam ayuba yana zaune a nan saka ce ya daidaita akan kujera ka tambaya wani irin daidaita yayi kada an ce kawai ya zauna ya daidaita akan kujera ai ya daidaita ne a yadda zai ji daɗin zaman shi don haka sai maliku ya ce mishi Alistiwa ma'alum ai daidaituwa kan kai sanannen abu ne ai jahilin ina ne kai baka san daidaito ba wal kayf majhul amma wani irin daidaituwa Allah ya yi majhul duk duniya ba mai ilimin kowa jahili ne a wannan babi. sannan kuma wal imanu bihi wajib dole ka yadda baka ka gani baka gani ba ka yadda dai dole tunda ya fara shi yanzu ya ce maka ya daidaita bisa al'ashi kai kuma ka ce a'a to ka ji wani irin abu yanzu ko kai ne kanka ka zo ka ce da kaza na yi tsaro ne ya ce ƙarya kake da kaza sai ranka ya baci hmm. to balle Allah shi fa yace maka ya daidaita sai ka ce wai ƙarya ne ai bai daidaita ba ya mamaye ne shi fa yanzu sai yake baka labari akan kansa dan haka maliku yace dole ka yadda wasu alu anhu bid'a ka yi tambaya ma cewa wani irin daidaita shi tambayan tambayan ma ɗan bidi'a ne imam malik ya ce ina kuke yan agaji suka ce ga mutum kuke jira Kuyi waje da shi mana aka kama shi aka jefar da shi waje dan mai shubuha zai kawo kawai ya rikita al'umman musulmai to magabata ba sa barin mutumin da zai zo da gurguwan fahimta ya watsa wa mutane in koran shi ake bar gari da haka da ya zo da mummunan aƙida ba inda zai tasiri koran shi za a yi in ya da ya dawo wani ma sai a zo a yi layya da shi kawai yadda aka yi wa ja'ad wanda ya zo da aƙidan jahamiya masu musun sifofin Allah alƙur'ani wannan wai sai a ce wai halitta ne wai inda Allah halicce ka aka yi halicci ƙur'ani wai ce alƙur'ani maganan Allah ne suka fara zuwa da wannan aƙida sarkin zamanin ya sa duk malamai sun ajiye shi zama minti goma yayi yi kaɗan kaza duka ya ƙi ganewa sai yake sarkin yace ku aje min shi kawai a gidan yari ku bar shi aka bar shi ranar layya da aka zo filin idi ana jira a zo da rago ko saniyan imam sai aka zo da shi kawai ana idar da sallah sai sarki ya ce to jama'a ku tsaya ai sai liman ya yanka kuke yanka ko suka ce eh ya ce to ni ga naman layya na ja'adu wannan zindiki mai bata addini za mu koyar da layya a kan shi a kwantar da shi aka yanka arne ce kowa zai layyar shi kamar yanzu ne sarkin kano sai ce zai yi layya da abdul jabbaru eh ba ya ci mutuncin manzon Allah ba ne an aka mishi haka an yi daidai an tabbatar da manzan Allah na da matsayi a Najeriya an tabbatar da manzon Allah na da daraja a Kano haka magabata suke ba a barin mai mummunan manufa ya zo ya yada mummunan manufan shi in aka bar shi ya yada in abun ya zo gama al'umma ran da kwace za ku tso mataki kun kama shi kun kula sai ce an kama malami mai faɗan gaskiya ai baya rufa musu asiri ne aka daure sha sai a duba wani iri ne shi yaya yake an kama zazzace a kasar nan sai ka ce dan faɗan gaskiya haka wasu ke gani ai yanzu da haka sai a duba a wani iri ne shi sannan sai a bincika yanzu akwai wani malami a abuja zai sai nake ga yan kwamitin sun tsaye da shi limanci sun kore shi a masallaci yana ta bugawa ai dan yana faɗin gaskiya ne wa'azozin cin mutunci dai wani ya haɗo hoton shi da na zazzaki da na sarkin kano da aka tsige wai ga masu faɗan gaskiya da suka addabi al'umma ka tsige su ka fara bibiyan aƙidun ka dubi tushen abin da suke yada al'umma ina suka ɗauko saƙonnin mai aƙidan interfaith don an cire shi a limancin masallaci wani zafi kuma za ka ji mai aƙidan interfaith da yana da aƙidan wahdatul adiyan wai duk addinai su zama ɗaya ba bambanci wai kirista da musulmi abun da ya raba mu kaɗan ne duk ku zo a haɗa kai babu wani matsala za ka za gan shi ranar coci ne ya je coci shi wannan da aka tsige fajiya ran coci ne za gan shi a coci ya ji ana hira da sheta, ta shi ah, haɗin kai neman zaman lafiya peace peace a zauna lafiya na ka a daina tashin hankali a daina kaza a daina kaza an gayyace shi maulidin bana ya ce duk musulmi ku tuba ku daina zafi akan maulidi ku zo ku yi ku samu falala ku zo ku yi kaza ku zo ku yi kaza ya dade yana cin mutuncin addini sai yau kuma an yi kaza kuma sai ka ji zafi a sai ka duba irin wa aka taba to shine abin da mutane ba sa ganewa to su kuma sakacin gwamnati dama duk wanda ya zo da barna ba a damuwa sai abin ya zo ya zama matsala sai kuma lokacin za a ɗau mataki to kuma abin ya riga ya yi nisa dan haka yake cewa Allah madaukakin sarki istawa alal arshi ya daidaita a bisa al'arshi wani irin daidaita daidaita da ya dace da matsayi irin nasa yudabbirul amra Allah yana can sama amma ka yake jujjuya al'amura yana jujjuya al'amuran sama da na ƙasa shi yake kashewa yake rayawa yana can sama in ka ga mutum ya mutu anan wa cire ran Allah ne in ka ga an haihu wa ya raya Allah ne wa ke saukar da arziki Allah ne an ba ga sama yana ruwan arzikin ba Allah ne zai baka arzikin Allah ne yake talautawa kar arziki ya katse ka ce wane ne a ah, Allah ne ba wanda ya isa talauta ka sai Allah ba wanda ya isa baka arziki sai Allah in Allah nufi zaka yi arziki ba wanda ya isa tare dole sai ka yi arzikin in Allah bai kaddara zaka yi arzikin ba kai kuma ka matsa kanka sai ka yi arziki ko ta haram ko ta halal zaka je ka yi tayi ka ɓata mutuncinka ka zo ka yi mutuwan wulaƙanci ba za ka yi arzikin ba don Allah bai nufi za ka yi arzikin ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma min shafi'in babu wani wanda zai yi ceto illa min ba da izinihi sai in fa bayan Allah ne ba da izinin a yi ceto ran kiyama za a yi ceto akwai ashafa'atul uzma ceto mafi girma wannan manzon Allah ne kadai da sauran annabawa sannan akwai bayan Allah za su yi ceto in kana da ɗanka da ya rasu kafin ya balaga zai ceto zai ceci iyayensa in kana da ɗanka da ya haddace alƙur'ani ran kiyama ku iyayen kawai ma za a sa muku hula na sarauta kaga ba ba a magana tukuna ba a zo kan shi shi ɗan ba ɗanka ne da ya mutu bai balaga ba za a tura shi aljanna cewa Allah ba zan je ba sai da babana da mama a kora cewa Allah ba zan je ba sai sun zo haka zai kama su shiga aljanna tare kaga kenan me wa zai bada izinin su yace to Allah ne salihan bayi mutanen kirki za su yi ceto amma kurma haka za su ga gaba gadi su yi ceto a'a sai in Allah ne ba da izinin su yi ceto din amma haka kawai ba ka je wani ka wuce wani ka wuce kai asuwa wa zai baka damar kai ai sai Allah ne ya ce wani ka yi ceto har ko gidan mai mukami ka je za a yi rabiya abu kudin za ka je ka fara ko abu za ka yi rabiya wa ya sa ka sai an sa ka to balle ceto ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya bashi izini kuma izinin a ran kiyama ne za a ba da izinin ka dubi manzon Allah wannan ashfa'atul uzma annabi yace ran kiyama wa halitta ɗaya za a bayar yace ina takaran wurin ku rika ni da addu'a in samu wanda ya taya ni ran kiyama aka ban mukamin zan ceci me shi amma ne annabi ya ce ku zo zan cece ko kuma mun san zai yi ceto amma ka kurun wani sai zai ce maka zan cece ka je ka yi duk abin da kake so ceto a hannunmu ne kar ka taba yin wannan in wani ya ziga ka ka biya mishi shi zai cece ka ranan ko za ka ga ceton da haka yake cewa ba wanda ya isa ya ceto sai da izininsa zalikumullahu wannan shine Allah ne Mm, ka gane matsayin Allah kenan rabbukum kuma shine ubangijinku wanda aka sifanta muku shi da sifofi na kamala na rububiyya na uluhiyya fa'buduhu kawai ku bauta masa shi kadai yanzu a iya wannan abu da aka faɗa ya cancanta ka hada wani da Allah a ayyukan nan da aka lissafa wane a duniya kake gani yana da tsaye daga waɗannan sifofi da Allah ya ambata babu wani wanda yake da irin wannan sifa to ashe wanda ya kadaita da irin wannan sifa shi kaɗai ya cancanta a yi masa bauta ku bauta masa a falata zakkaruna wai ba kwa wa'aztuwa ne in dai har wannan bai sa mutum ya wa'aztu ya koma ga Allah ya yi imani ga Allah shi kaɗai ya bauta Allah shi kaɗai ba to lalle baya wa'aztuwa da ayoyin alkur'ani kenan sai Allah ya ce ilaihi marji'ukum ilaihi marji'ukum jami'a وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكفر والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلم عدد السنين لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ilaihi marji'akum kuma zuwa gare shi ne makomanku yake jami'an gaba ɗayan halittu wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne innahu yabda'ul khalqa lalle shi Allah shine wanda yake kirkiro halitta tun a matakin farko ah, thumma yu'iduhu sa'annan daga baya ya komar da wannan halitta zuwa wurinsa li yajziyal ladina amanu zai mayar da wannan halitta zuwa wurinsa ne domin yayi sakayya ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari bil qisti Allah maɗaukakin sarki musu sakayya na adalci wallazi na kafaru waɗanda kuma suka kafirta lahum sharabun suna da abin sha min hamimin tafasasshen ruwa ne mai zafi wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfuruna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci waɗannan ayoyi ko wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana mayar da martani ne dangane da waɗanda suke inkarin rayuwa bayan mutuwa wasu suna inkari suna cewa ai in an mutu shi ke nan an mutu babu wani tashi bayan mutuwa za'aman na kafaru an layu ba'asu kafirai suka riya cewa wai ai in an mutu to babu ranan tashi ai in an mutu an mutu ne shi yasa kafiri duk wani abinda babu kyau to a wurinsa ya fi komai kyau da haka kafiri dole ya sha giya kafiri dole ya zina dole ya cata dole kafiri ya zama azzalimi ba inda za ka samu kafirin da zai maka adalci wurin ya mulke ka wurin ya yi maka kaza ba abin da kafiri zai maka duk abin da ya fi komai muni to kafiri ya fi mishi kyau ka duba dai alade kana kyaman alade shi kuma alade yana burge shi zai ci naman alade ka kyamaci kare shi kuma kare ya fi burge shi yadda za ka yi kiwon kaza shi gwamma ya kiwon kare da alade to kaga kaskantaccen abu ya fi burge shi to kafiri kenan me yasa shi wai yana ga in an mutum fa an mutu ba ranar lahira to ka yi komai ba komai yadda suke cewa e ka yi duk abin da kake so in ka mutu shi kenan ba tashi ka more kawai za ka yayi zina yayi cata ya zalunce ka ya yi kidnafin ya yi duk bala'in da zai yi yana ga in ya mutu shi nan to ya more kawai wai ka more lokacinka to kafin ike nan. bai yadda wai in an mutu akwai tashi din ba ne. da kai ka zo yanzu an ce ka mishi wa'azi a matakin farko kana mishi eh John in baka gane ba oga in an mutu ba wuta to ai bai dan an mutu akwai tashin ba ne. shi yanzu ka fara nuna mishi Allah tukuna da haka duk abin da za ka in an mutu za a tashi yana kallon ka tantirin makaryaci ne babu ne to abin ba zai faru ba a wurinsa da haka su kafirai suna gani in an mutu to ai babu ranan da kuma za a tashi in an mutu an riga an mutu ne wa qalu in hiya illa hayatuna duniya wa ma nahnu bimabu'usina suka ce ai rayuwa rayuwan duniya nan ne kawai amma an mutu wallahi ba ran da za a sake tashin wai a matsayin lahira walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun kafiri kenan Allah ce bai sani ba amma da zai tuna da zai zo ya tsinci kansa ya mutu din an tashe shi ranar lahira gashi a gaban Allah Allah zai tambaye shi alaysa hadha bil haqq wannan ranan da gaske ne an mutu ana tashi zai ce kwarai gaskiya ne na gani amma yanzu ana fara din yana ga ƙarya ne kaga alqur'ani ko wani maganganun alqur'ani wani yana ganin kai <laughs> ba zai faru ne kar ka sake ka ce wai abinda qur'ani ya faru ba haka ba kana jiran ranan a gani da gaske ne to ran da za gani da gasken fa ka kade ranan bala'i ne dan haka da aka ce zai faru su yadda ina amma akwai ran da zai ce da gaske ne amma ranan ta kare mishi tusa kare wa godari ranan kiyama kenan don haka ai wani wuri Allah na cewa wailun yawma idzin lil mukazzibin allazina yukazzibuna bi yawmiddin wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Allah rika jero abubuwa irin waɗannan to wai suna ganin yaya za a yi a mutu kuma a ce a tashi a inna idza mitna wa kunna turaban a inna na khalqan jadida yanzu a ce mu mutu wata ran a sake tado da Musa bin halittu kai ina a haba hankali ba zai doka ba wannan babu a hankali ba zai yi ba a mutu a tashi to shine Allah yake ba da bayani anan yace ilaihi marji'ukum duk duniya kowa ya ji yau kana da rai eh to ilaihi marji'ukum wata ran kurinsa za ku koma dole dole wata ran za koma ga Allah hal ata alal insani shinun minad dahari lam yakun shay'an madhkura da ina kake babu kai yau ga kanan to gobe fa ka koma wurin sa dan haka duk mun koma wurin ɗaya daya bayan daya komawa wurin sa kam bayan ƙur'ani ya faɗa mun ga zahiri jiya mun sake take tuna da dan uwan malam Isma'il kaga yana nan a cikin mu amma yanzu ina yaje ya tafi wurin Allah yanzu kafin mu fara karatu muke gani a Facebook da malam Ayuba gashi nan wani malami shugaban majalisar malamai na Jibu National Headquarter daga Nasarawa ya hau mota da shi da dan agajinsa za su zo Fortiscum inda yake gabatar da tafsiri yau yana hanyar accident ya mutu da shi da dan agajin Allah su Allah gafarta musu haka yana suka tafi wurin Allah na san insha Allah yayi kyau ai ana zuwa wurin isar da saƙon Allah sai Allah ce to ku je wurinsa to Allah sa su ga saƙo da ya fi wannan girma to kaga misali kenan ilaihi marji'ukum jami'an dukkanku gaba ɗaya za ku koma wurin Allah ɗin wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne me yake nufi kaga koma wurin Allah Allah ya riga tabbatar ba alƙawari wallahi sai an koma me ake nufi wallahi sai ka mutu wallahi sai na mutu wallahi sai kaza ba dai muna da rai ba watan wata rana sai dai a yi labari Allah ma dai ya sa mu mutu mu bar abun labari mai kyau Shi ne dai babban fata din Ya yace innahu yabda'ul khalqa kaga Allah shi yake ƙirƙiro halitta tun a matakin farko sun summa sa'an nan ya sake mayar da halittan ya je wurinsa. kaga da babu kai babu kai sai ƙirƙiro halittan kawai daga ƙasa yace ƙasan kun kaza mutum fa kunu sai zama mutum inna masali isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa kunu kawai kasance sai ya kasance wuyanta Allah ce ka zama ne sai ka zama da babu kai aka kirkire ka yanzu kawai photocopying ka za a yi wannan fi wahala a wurin Allah su suna ga an mutu ai ba zai Allah ta ka ka mutu ka rube ka rididdige ai haka suka yi ta cewa eh, eh, eh, inna iza mitna wa kunna turaban mu mutu mu riddige mu rube mu zama ƙasa kuma a ce mu zo mu sake zama mutane a sake dawa da halittunmu sai suna ganin kai wannan abun ai ba zai yiwu ba to shine Allah ta da babu kai sai aka kirkiro ka yanzu kawai daga kai din ne za a sake mayar da kai sabo to wanne fi wahala yanzu misali ga littafin nan sai a cire shafi ɗari a ce sai ka kwafe da biro sannan ka sha ruwa kaga za ka daɗe amma sai aka ce ka kai kawai a yi photocopy minti nawa minti goma wannan babu komai akan fefan kwafi za ka yi wannan kuma da za a sa wa inji a mashin na firintin da sauransu akwai ai kawai a juye ne shi yake komai sauki to da babu mu aka kirkire mu yanzu din an yi mu aka sa mu a jikin ƙasa aka binne mu kenan mun rididdige akwai wani kashi a baya a can ƙasa final court ko shine wanda ƙasa ba zai ci ba a jikin ƙashin kawai ana ɗaga sai ka tsiro da babu kashin kawai aka ce ƙasan ka zama sai ya zama yanzu fa ƙashin za a ce kawai tsiro da abin da yake jikinki wannan fi wahala ai da da babu kai kafi wahalan samar da kai ba yanzu akwai ka fa photocopy kawai za a yi ta wannan ma ce ma fi sauki sai sa wurin zaka je Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir ai ka mutu Allah da da kai wannan yafi komai sauki fi shan ruwan sanyi ma sauki a wurin ka kai mai azumi ka zo bude baki dan haka yake cewa Allah madaukakin sarki yake bada bayani dangane da cewa idan aka zo ranar kiyama za a dawo da su ne me yasa za a dawo da su bayan da sun mutu a ba da kowa a damu shi da ran shi ya da gaban Allah me yasa yajziyal ladina amanu Allah zai haka ne domin yayi kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai bil qisti da adalci ina ma'anan da adalci aikinka za a gwada kai mumini Yan aikinka ya tseratar da kai ka wuce aljanna shine bilqisti da adalci Wasu suka ce in ka kula fa kamar akwai abu mai rikitarwa a duniya akwai wanda aikinsa zallan aikinsa ya sai kai shi aljanna ne kaga babu wane ne to aikinsa zai kai shi aljanna babu manzan Allah sabin ce kai kan banda kai ya ma'aikin Allah kai kam aikinka tuni zai kai ka aljanna sai manzan Allah ce wala ana wala hanni sai in Allah ya mun rahama kawai to kaga har manzan Allah sai Allah hada da rahama to dobi ayan nan yace za a yi sakayya ne bil da adalci kenan me za gwada aikinka ne a faranti a gwada in aikinka ya kai ka kubuta ka kubuta kenan ayan ya nuna kamar ba alfarma ko to bai kore ba ka dubi sauran ayoyin alkur'ani sai ga akwai alfarma din dole akwai rahama din tunda annabi yace ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai ya hada da rahaman Allah wato abinda ake nema kai dan adam ajibi ne duk yadda za a yi duk imani wani lokaci sai an samu zamiya to kai kokari kada zamewanka ya rika cin alkhairanka yawa ka yi ƙoƙari dai ka rika ƙoƙari ayyukan alkhairin ka rika fi yawa akan waɗanda suke ba daidai ba don haka an ka bari kurakuranka zunubanka suka fi yawa to ran kiyama abun ba zai yi kyau ba da haka ka yi iya ƙoƙarinka to bil ƙasɗi a nan ran kiyama idan aka zo aka gwada ayyukanka na farillai kaga an aje su a faranti ga ayyukan zunubanka da sun zo kunnen doki daidai wa daida koma zunuban ma har sun ɗan fi ayyukan alkhairin ka yawa to kaga in za a bar wannan gwaji sai dai a tura ka wuta sai Allah ce mala'iku unzuru li abdi ku je ku duba takaddun da kuka rubuta ayyukan bawa nawa ne akwai nafilfili da yayi ne Ramadan da ya rika ya rika yin azumi na nafilfili sitta Shawwal Litinin da Alhamis ayyamul bidi in akwai kuka sai suka e ga na yayi kaza to a sallolin shi akwai nafilfili su qiyamul laili tarawihi tahajjudi sallan duha kaza akwai eh akwai ya Allah ku kawo bayan zakka da ya rika fitarwa yana cire sadaka eh yana cirewa to ku kawo kaga waɗannan din nafilfili ne sai a tattaro ta Allah ce to ku daura akan alkhairan mu gani in an ɗaura sai ga yayi rinjaye akan sharrinka ta ce ku tura shi aljanna to kaga shine bil qisti din in an yi to sai a zo da wasu abubuwanka na falala sai a ɗaura to sai ga Allah ya kwace ka sai yake wallafi wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta lahum sharabun su kan suna da abin sha kaga kowa yana bukata mun sha yanzu misali ko ba azumi ba tunda aka fara wannan zafin a rana kana gwada litan da kake sha na ruwa ba a magana a yi ana shan ruwa sosai sai ya haɗu da a yanzu kowa ka bar irin ruwan da ya tanada yanzu wani daga shan ruwan jiya zuwa ya sahur shi kan shi da za a ji watakila ya sha bokiti daya <laughs> eh, ba za a rasa ba musamman wani an ɗan jika da abin zaƙin nan to za a yi ta ɗurawa wannan fa zafi ne kawai ba fa shiga wutan duniya ka yi ba da ka shiga wutan duniya ba a magana to wutan lahira in ka shiga fa akwai lokacin da zaka fi buƙatar ruwa kamar irin wannan lokaci babu so yaka ce to kafirai wuta in an kai ku lahum sharabun akwai abin sha kar kai saurin barbari ka ce mu je sai ce min hamimin na tasaffasashen ruwa fa ba ruwan da aka tafasa da wutan duniya ba ruwan da ya tafasa da wutan jahannama shi hamim din wani wawaƙeƙen tukunya ne aka sa shi akan jahannama jahannama ne yake tafasa ruwan to wannan ruwan shine ruwan yan wuta Allah ya tsare mu kawai akwai bala'i don haka yake cewa wa azabun wannan fa ruwa ne kawai ba shine azaban ba fa wannan ruwa ne ana sha yana ɗaye jikin yana ƙona shi ko ba za a zare ran ba kuma ko suma ba za a baka ba don ka suma ka daina jin zafin babu suma ba alluran kashe jiki wa azabun alimun sannan asalin azaban ana nan ana yi wa kafiri in ya sha azaban ne ce ruwa sai a ce ga ruwa to shine irin wancan ruwa tafasashen zai samu wannan azaba din fa alimun me radadi ne to Allah ma ce maka me radadi ne yanzu ka duba zafin nan da ake yi wani nau'in azaba ne fa ana ja maka kunne a lahira akwai bala'i ke kina gudun sa hijabi in an yi magana malam ana zafi Allah ce qul naru jahannama ashaddu harra wutan jahannama ya fi shi zafi ki daure da zafin nan ki je ki huta kar ki shiga wancan zafin saka azaba ne mai radade me yasa bima kanu yakfuruna saboda abun da suka kasance suna yi na kafirci to lokacin yayi zamu dakata anan sai mu zo mu dauko akan aya na biyar din gobe insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika